yaran kaban da ya Allah ya ne polio to kuma kai mai yaɗa ka da polio ni ko za a yi wa ƴaƴana polio ma ai ba kai ba gwamnati tana ɗaukar yara samari masu ilimi kai ku jahili ne a rubuce ka gani ko ko ce ta zama a ah, iri-iri na sun jahili iri-iri to alhamdulillah kaga ta aka ce jahili ma ya wani abu ta aka ce fasa alu'ala zikir in kuntu na ta Allahu akbar tun da so kake ga aikin polio eh. sai ka tafi ka nemi sani wanda suka san suka san suka san zara a foliyan nan na'am ba za a tafi kuma wanda zai sani wanda ba eh, rasa kan na wani fa wani kuma ya yi wani gobe da shi shashen ya wofi kun sani din amma ba ku amfani da shi ne ko wallahi tallahi gidana ne gidan ka ne sannan oh, oh, oh, kai man ihu Allah na'am kan zo ka to na ga maka Allah shikenan Allah ya karba <laughs> eh, an gama eh, irin ku ne wai wani yake wani wai ne kafiri ne saboda ya iya karatun fatiha to ya kuma na in kana kafirta ni na ce la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaga ai kafiri ba zai faɗi wannan kalmar ba kegu sai ko sani sanin naku ya zama na banza mu Allah ne yake tare da mu ba kowa ta lai na ni fa abu biyun nan na yadda da shi in uwa ta in uba na shi kenan <laughs> amma ba ga wani katon iska ba shege eh, kafiri ne uwa ka ce kafiri dan uwa ka bayan da zaka Allah ne yi wani kuma sai lokacin da ya ga dama karba kayansa dan uwa ka ai shi Allah bayan da ya dadin dirka Allah kenan dan ana ganin dirka Allah da tana rubuje ba a san ma ni wani ma yin ta goce dirka ma bai san ba san ma a yanda zan zo ba to ita dirka Allah ba a ganin ta kai kai kai sai